الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه وذرياته ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يومنا عشرين ga watan شعبان hijiran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam dubu ɗaya da hudu da arba'in da uku wanda ya daidai da talatin da ɗaya ga watan uku miladiya dubu biyu da ashirin da biyu Allah tabaraka wa ta'ala muke roƙo da mana dace da dukkan alkhairi na duniya da na lahira domin tsarkin sunayensa muna dai cikin wannan risala wanda ake ce ma ramadan fursatun litarbiya wa ta'lim wato shi ramadan wata dama ce ta yadda za a tarbiyyantar da mutane kuma a karantar da su nan ba ta sha ɗaya ina jin za mu tashi yau ko ya ce wa kazalika fa inna shaharar karim shi wannan wata mai daraja Fursatun ne litambihin ya ay ala ba'd al ahadith ad-da'ifa wato wata dama ce kuma da za a jawo hankalin mutane akan wasu hadisai waɗanda yake suna da rauni hadisai ne waɗanda tun da tarbiyya ne kuma karantarwa a sanar da mutane waɗannan hadisan nan suna da rauni wala shakka annan tishar al-ahadith ad-da'ifa lahu atharun salbiyya kathira wato aka ce ko shakka babu yaɗuwar hadisai masu rauni to suna da wani tasiri wanda ba a so shine talbiya wanda ba a so ya yaɗu cikin mutane yana da abin rashin amfani mai yawa wa huwa naqlun anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam lima lam yathbut annahu qalahu shine a ɗauko wata magana daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda bai tabbata ba cewa annabi shi ya faɗi wannan magana to kaga abu komin kake ganin kyan shi ba annabi ne ya ce ba to baya da kyau komin kana ganin kamar abu bai ma ba in annabi ne ya faɗi to abu ne mai kyau الشارع لا يعمر إلا بما مصلحته خالصة أو راجحة ولا ينهى إلا عما مفسدته خالصة أو راجحة Allah mai bada doka ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in yace ayi abu to wannan abun yana da amfani ne 100 bisa 100 ko 99 cikin 100 amfani ne in kawai yace kada ayi to akwai matsala ne a ciki ko dai 100 bisa ko kuma casa'in da tara cikin ɗari matsala ne in ma za a samu amfani bai fi guda ɗaya ba saboda aka kwamin zalika kwamin tilkal ahadis hadisu wato akwai hadisan da ake yada su ana cewa naumu sa'imu ibada baccin mai azumi ibada ce to ko da za a kalli waɗanda suka yi magana suka ce in ya kwanta da niyan cewa zai tashi ya bauta a ce yana da kyau ya haka nan amma kai tsaye a ce kawai baccin ibada ne daga nan wasu ba sai su yi ta baccin ba masu ki aikin ya dama an ce baccin mai azumi ma ibada ne saboda haka sai ta share bacci wannan hadisi bai inganta ba annabi bai ce haka ba ya fito ko akwai na biyu hadis sumu tasihhu wannan za ku ji shi har cikin wannan abun nan Sheikh Abubakar Ajazairi ya ya tsokace akan maganan ce duk daga maganan amma dai wasu na cewa su mota sifo ku yi azumi sai ku samu lafiya ya kawo su cikin minhaji muslim din shi amma ya kawo wannan maganan cewa an ce ga abun nan ba saboda haka in ma akwai wannan din amma dai kafa hujja da shi abun nan ne saboda haka mutane sai su koma mai an ce su yi azumin sai su fara kallon kawai saboda su yi lafiya ne kamar yadda nan nan muka yi magana shi salu rusaini rahimahullahu ta'ala yana cewa daga cikin mahimmancin sallah yin sallah wasu sai su ce sallah ma ai amfaninta ma yana da yawa ɗaya daga ciki sai su ce motsa jiki dan mutum yana yin nafilfili da wane ne motsa jiki an na gani kwanaki a facebook da wasu abun nan sai a rika nuno wani kama abun nan ana cewa sallah ga wajen ruku'u ga wajen abun nan ga amfani to wani sai ya fifita wannan amfanin na motsa jiki fiye da cewa sallah na kusantar da mutum zuwa ga Allah shi ya kamata a fara nema in ma akwai magana in an yi ɗin motsa jiki ce sama ba shine lambar farko ba ciki farko abinda za a kalla a sallah ibada ce wadda za ta sa mutum ya zo kusa da Allah kaga sai ya fara tunanin wannan kafin ya magana motsa jiki ce ita ya fito ko wannan shine abin nan din na biyu saboda ka wancan na farko Imam al-Baihaqi ma ya fitar da shi fi al Iman hadisi na 3652 wa huwa da afa wula albani fi silsilatil ba'ifa nashi hadisi na dubu hudu da dari shida da tasa'id da shida shi ko na biyun nan rawahu imamu tsabarani fi ausan nashi hadisi na dubu takwas da dari uku da sha biyu wahuwa ba'ifun shi ma da'a faul albani fi silsilata da'ifa hadisi na dubu biyu da dari biyar da abun nan eh, dari biyu da hamsin da uku ko to shi ma wannan shi ne abun nan ɗinsu sannan kuma akwai a hadis man afsara yawman من رمضان من غير عذر لم يجره صيام الدهر كله ولو صامته wannan shi ma kuskure ne wanda ya ci abinci da gangan suka ce wanda ya ci abinci da gangan rana daya a azumi misali kamar wanda ake fara azumi suke dauka ko ranan farko to ga ma abin da zaka ce sun yi laifi sun san a makarantar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma gobe suka yi niyya suka dauka ba ba sai su zo daga baya dai su biya wannan ba ko kuma in an tsananta ma ba a ce jahilai bane a ce su yi kafara domin wanda ya ci da irin wannan jahilcin <coughs> ba karatu yayi ba bai san maganan daidai ba ai sai dai a dora shi ma kan daidai din yanzu ya ma gane kamar mutumin da yake kin yin sallah ne da gangan baya sallah ko kuma kamar karatun da muka yi na mata ɗazu? wasu da yawa sukan zo kamar mata saboda ko jiya ne ko ya manta jiya ne ma a nan ɗin ko aka ce wasu sukan ji kunya a tafakko fiddini su ƙi tambaya kamar yara mata sai su sun balaga amma ba sa tambayin iyayensu mata cewa ga abun nan nan sai ba aka ce na a cikin nan ba jiya eh sai su ƙi tambaya to shine wata rana wata ta tambaye shi a cikin fatawa ta shi cewa ita ta zauna sun taso a wata bi'a wadda ba ruwansu ma da addini ita da iyayen gaba ɗaya saboda haka tun daga lokacin da ta balaga ita ta san ta balaga wajen tana da shekara tara ko shekara goma ta balaga amma su da ta kai wajen shekara goma sha iyayenta ba su san ta balaga ba ita kuma ba ruwanta ba ta sallah ba ta azumi zamanta kawai take yi to yanzu sai suka taso daga waccan bi'a inda suke zaune suka dawo wani wuri inda yake akwai kulawa da addini sai ita kuma da ta karatu sai ta gano yanzu wajen shekarar nan ta yi wajen shekara biyar ko shekara shida daga lokacin da ta gano din ta balaga amma bata taba yin azumi bata taba yin sallah ba menene mafita saboda haka kawai sai ya ce mafita shine yanzu ta dora daga inda ta doran nan ta ci gaba da tafiya dan in an ce ta koma baya daga nan watakila sai an ban na gaban ma to saboda haka yanzu tun da ta gane ta sani ba da ba ta sani ba yanzu ta gano ta sani yanzu daga inda ta gano din nan ta dora kawai ta tafiya to haka wasu za ku ga sun tambaya mutum ya ce matashi ne shi gaskiya shi da ba ruwan shi da sallah shekara biyar shekara goma ma shi bai sallah ba to yanzu in ka ce mai ya biya waɗannan sallolin ya koma ya ta biyan bashi kamar yadda aka yi magana cewa kullum ya biya in za a ce ya biya ta kwana biyar ma ba za a ce mai mai sakaki ba wanda ya sakakin in yi kwata-kwata ka ce mai yanzu ya rika yin ta yau kuma ya biya ta kwana biyar wani gaba ɗaya daga nan an rusa shi ya ce kai wannan abin ba mafita bari kawai ya haƙura duk ma yadda za a yi haka daga nan ya gama halaka kwata-kwata sun haka kullum za a kalli mutum bi a shi da yanayin yadda yake wani ma an samu ya ɗan ɗoro yanzu zai fara yin ta yanzu a ce biya na shekarun baya ina wani daga nan zai fasa shi shi wallah ba zai iya ba saboda haka ma yanzu bari ya haƙura kawai dan biyan waɗancan na bayan sai ya ga shi ba ƙaramin aiki ba ne amma wanda yake da himma aka ga zai iya da abun nan to sannan kuma muka zo muka karanta cewa ai in ma mutum yana sane ma da gangan sai yake yin sallah to ba za a ba a maso yanzu kawai shi tuba kawai zai ta yi nan karbi tuban shikenan in bai karbi tuba ba kuma ya je kurkuku da can to ba komai ne za a ce abin nan ɗinsu ba saboda haka waɗannan abubuwan sai an rika lura da su to shine nan sai suka ce wanda ya ce mara tsara yawman min ramadan min ghairi uzrin wanda ya ci abinci a kwana ɗaya na ramadan ya sha aka ce wai lam ya ji su siya mu dahar kulluhu walau samahu azumin wai da zai dinga azumin zamani gaba ɗaya ma to ba zai biya mai ba ba zai kwafe mai wannan ɗayan da ya sha ba gaba ɗayan shi aka ce wannan hadisi shi ma mai rauni ne rawahu ibn abi shayba fi musannifihi ay juz'i na abun nan shafi na ɗari 9784 wa huwa ba'ifun shi ma wannan da afawul albani fi ba'ifin targhib wa tarhib na shi kuma hadisi na 605 to a jawo hankalin mutane akan wannan a nuna cewa wanda ya haka dai yayi ba daidai ba yayi kuskure amma in an mai nasiha ya ji tsoron Allah daga gobe ya fara ko daga jibi ya fara shi sauran ya biya in ma ya ce shi bai ma san haka ba sai a kyale shi biya rana ɗaya ɗaya biya rana amma a ce ma wanda ma bai sani bai kafara daga nan ka jawo aiki ya fito ko wa hadisu sawmu shahri ramadan mu'allaqun bayna as-sama'i wal ardi wa la yurfa'u illa bi zakatil fitri kaga ko mu ma mun sha fadin wannan ko eh eh ya ce gaskiya eh da hadisin da ake cewa azumin ramadan din mutum yana taye. tsakanin sama da ƙasa wala yurfa'u ba a daga shi illa bi zakatul fitri sai in an yi zakatul fitri ai wannan ko mu ma mun sha karantowa a wani wuri amma shi ma wannan yace fa hadal ahadith shi ma nan ba na hudu yace akhrajahu ibnu al-jawzi in abun ba ba ba da ka alittattafai muka ciro aka ci ciro su ko an yi ta karantawa mhm na haka wannan maganar ita ma tana nan ibnu al-jawzi shi ya fitar da shi bil ilali al-mutanahiya littafin sa ne bi wannan hadisi na 824 wa huwa da'ifun aka ce hadisi mai rauni ne da afaul albani fi da'if at-targhib wa tarhib nashi hadisi na 664 na haka wannan ko da dai akwai aidi wajen abun amma dai a jero magana a haka a ce manzon Allah ne ya faɗi sallallahu alaihi wasallam to gaskiya hadisin da'if ne fadil ahadith wa ghayruha mimma lam yasihha wannan hadisai da wasunsu suna daga cikin hadisan da ba su inganta ba waƙadin tasharar bainan nai sai dai fa sun yaɗu tsakanin mutane hannu ma wurin mutum zo <laughs> sai zai zo zai ko bayan bagin tambiha ala adami sai hatiha yana da kyau a jawo hankalin mutane a ce ba su inganta ba wata hariru min riwayatul ahadith qabla tasabbuti min sihhatiha sannan ai mutane gargadi su daina ruwaito hadisai kafin a tantance ingancinsu sau da aka sai sai mu roƙi Allah ya gafarta mana amma dai ba duk fa da aka ce da ifai ba ne wa mutum sai ya je ya ƙi katul fitir ya ta hadisin ma da ya tsoratarwa kan wannan mai rauni ne matsalan raunin matsalan an samu hadisan ne da illa a ce kai tsaye annabi ya faɗe su da matsala amma a ce akwai laifi kuma wajen mutum yana da zakatun fidirin ya ki cirewa ai kuma laifi na nan akwai laifi ko? ehe na? banjuwa? eh haka ne haula <laughs> da yi wule kare kada dai a faɗi a ce kai tsaye a ce annabi ya ce amma dai maganan cewa abin kuma a ce ba daidai ba ne abin yin aikin aika ga yana nan yana kuma ya ce mana abuka ya ce ai raunin ma maganan a ce ba ikun jiddan ne ko ko wane ne ko kuma ka tafi wani wuri ka ji su kuma kamar yanzu shi ibn jawzin da ya kawo shi inda zaka je ka je da ya sharhi a kasan abun to kuma sai ka ji abun nan ala ya ce halin dai a dai jawo hankali a matsayin tarbiyya ce wa ta'alim a sanar da mutane amma kuma ba ana nuna mutum ya yin abun bane ya zama shi na sha biyu wa kazalika ta'limun nas al-istimama bi sunnah wato wato yana da kyau a nuna ma mutane a cikin Ramadan a karantar da su su himmantu ga abin da yake sunna ce wato ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su himmantu da sunnoni min al-furas allati tuntahazu fi Ramadan yana daga cikin dama wadda mutum ya kamata ya amfani da ita a cikin ramadan ya farauto ta faqadiyatul iltizam bis sunna qadiyya manhajiyya muhimma wato maganan cewa mutane su lazumci sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutum yayi ta kokari yana tabbatar da abin da yake sunna ne wannan abu ne tsari ne wanda yake muhimmi jiddan sunanu tukammilul fara'id domin sunnoni waɗanda ake ce da nafilfili su suke cika farillai idan ka zo sallah kowane abu da sunnan shi kuma kaga sallah sunnoninta nafilfili idan mutum yana yawan nafilfili to suna cika mai farilla in aka samu matsala wata farilla ta samu matsala sai a toshe wa mutum da nafila haka nan azumi nafilfilin shi nafilfilin azumi haka nan zakka nafilar ta sadaka wadda ba ta wajibi ba dobi in mutum yana da waɗannan sai su gyara mai waɗancan in sun baci kaga yanzu a duniya ne aka gane wannan komin kokarin ɗalibi idan aka ce a semester gaba ɗaya ya yi laifi biyu to yana jin tsoron jarabawa na farko baya da attendance a inda ake kula da attendance aka ce sai ya samu 70% na attendance ga mai da gaske ha mun je muna MBA a Zariya da aka samu wani malami mai ka'ida ya ce in baka samu 75% ba kowa ya sashi ya baka kai jaraba ba za ka yi ba aka zagawa na ka ce mutumin nan fa da gaske yake kuma idan aka sa shi ma aka sa ka kai in aka je jarawa ba zai mai makin taka ba ma tukunna balle ma ya sama cikin abin nan to dole kuwa ya kokari ya ga ya samu wannan kuma muka ga abun kaman wasa ranar da aka zo jarabawa kuwa ya zo ya ƙara maimaita maganan nan sannan ya ce zai ma kira suna wanda duk ba sunan shi cikin list ɗin da ya yi to bai samu 75% bai fita kawai dan ko yayi jarabawa shi ba ta da amfani ba zai ma yi makin ba ma balle ma kai abun nan unka ya kaga wannan to ko a yanzu malamin da yace in baka da 75% attendance kan ma ka zauna jarabawa shi to ba za ka ji tsoro wani jarabawa nan ta zo kuma baka da wannan ko kuma baka da continuous assessment yace idan baka da shi komin kokarin ka shi kawai baka da continuous assessment ko daya baya maganin ka a matsayin dalibin shi matuku ba za a ji tsoro ba ita neman kamun kafa ta to kuma in ka zo ka ci jarabawa daya yanzu misali mutum ne yana koyar da turanci sai ka ci ɗari bisa ɗari to kuma wancan yana koyar da turanci sai ka ci ashirin to a ja ɗebo lissafi yake koyarwa shi yana koyar da lissafi can ka ci ɗari nan ka ci ashirin to a je cikin english a ɗaya ma hamsin a cika nan ka samu fas ko malamin shi ɗaya ne zai yadda ban sani ba ko an gane wancan malamin shi ɗauka ma shi ke koyar da turanci ke koyar da lissafi misali to amma can a lissafi a turanci ka ci duka a lissafi ka ci ashirin ya ja samu malamin na ce to kaga ba a so ɗalibin na ya faɗi tun da ya ci ɗari bisa ɗari a can ɗebo mai talatin daga can ya haɗa da ashirin ɗin shi can ya zama ya samu hamsin kaga ya yi fas ya samu shi malamin ya yadda to ashe ɗan adam ba zai yadda da wannan ba shi ne a nuna ma in an je lahira ba a ɗebo sallah a toshe ma azumi ba a ɗebo azumi an samu matsala toshe ma shi da nafila ta sallah sai in kana da azumi in an samu matsala a azumi ne za a zo a ɗauko a toshe ma azumi in sallah ce a sallah ce zaka samu matsala a nemo in kana da sallah ta nafila to shi ma matsalar sallah kuma yau na sani yanzu in bada misali bari in bada misali da doctor yanzu doctor nan da yake da kayan nan ga sunan asin da asin har hula duk asin da asin ne kun gan shi asin da asin ko to yau doctor ba wai abin da wai sa yanzu gane doctor ne eh ga ga asin da asin ne kusan asin da asin na'am to sai yanzu nan wajen rigar nan kawai sai ta kone sai dai samu yadi irin nawa ya faci da shi na daga nesa ba za ka gani alaman abu ya ɓaci amma ya samu irin kyallon ya faci daga nesa za ka gane to to ko ba mu gane shi doktan ba ma kai ne kake da fararen kaya sol sai kawai suka kone a wajen guga da ka tashi sai ka je ka samo bakin kyalle ka ba tela ka ce ma faci a wurin ala zai kyau ko naka ne za ka nemo bakin kyalli aka lafta a ciki za ka sai don shi ne haka ko? Eh? ba? wanda eh da wata mai magani ne yi eh, ɗin mai magani ne shi za ka ji wannan magana ya zai shi ne ga yi ka an ce duk doktor mai magani ne? kai dai ka yi sa'a shi ɗin wannan mai maganin ne medical doctor ne to ga wani doctor ne shi kuma doctor makaranta ne daga duk doktoci duk wannan da wannan da wannan ɗin duk doktoci ne eh ko shi wannan doctor ne ko doctor makaranta ne kai kenan in yi wannan yanzu ya hada da wancan in yazo zo aji kawai sai ka fita ala guburu shi guburu ya kai abin karshe wato da yake nan doktor ya kofa ba ya fahimci abin sosai ai sai zaka ji ya faɗa ka dai dan a gane ya fahimta ne yace to doctor da ya haka nan in yi magani yake sai da shi ba zai sai magani wuri shi ba in kuma mai koyarwa ne in ya shigo aji ya fita wannan doctor ba lafiya <laughs> to kawai wani lokaci ana ba da misalai ne su malaman ne suka ce wani lokaci ana karantar da mutane a rika ba su misalai wani lokaci da akaliyat kafin nakaliyat ma ko kuma a faɗi nakaliyat a faɗi a kaliyat yana sa mutane su gane sosai yau kana da farar tufa kai mata faci da bakin yadi daga nesa ma ana ganin facin nan amma in ka samo fari irin ta kalike sai ka ga yayi tangaram sai wanda ya kura ma ido sannan ya gane akwai wannan abu ko ko baka kai mata faci da fari kaga daga nan abu ya baci to ashe kenan kowane abu ma ana toshe shi daga jinsin sa ne a duniya ma ba mu yadda da wannan mabalin an je lahira dan haka wanda yake da matsala a sallah in ha Allah ya so yi masa rahama to za a koma ne a ce a je a nemo sallolin nafila da ya yi a mai maganin wannan matsalar da su wani ma aka ji tausayin shi ko bai da nafilar na bayan ya balaga sai a ce a koma sallolin da yana ɗan ƙarami sannan ba su waje ba in Allah ya so shi da rahama sai a ɗauko sallolin nan sai a cika mai sallolin da bai da ba su cika wannan lokacin farilla Allah ya so shi da rahama ya fito ko to shi yasa ake so a karantar da mutane yin ƙoƙarin irin waɗannan kada mutum ya rika ɗaukar in ya yi farilla shi kenan ya gama a shi kenan ba sauran wata matsala in an ji aka samu farillar da matsala kuma baka da nafila a aje me za a gyara ma da shi ya fito ko so naka wannan shine a ce a nuna wa mutane wannan yana da mahimmanci fa sunanu tukammilu faraid domin sunnoni ke cika nafilfili wa tarfau qadra abdi kuma suna ɗaga matsayin bawa Sau saboda aka kaga wa ta'inu ala taqwa kuma suna taimaka ma mutum wajen samun tsoron Allah wa hirzun nafsi da tsararai inna min asbabi da'fi ta'thiri ramadan fi nufusin nas yana daga cikin abin da ke sabbaba raunin tasirin ramadan a zukatan mutane ya zama da wasu an zo ramadan din gaba daya ana yi baka ganin alaman ma bambancin su da wanda baya yi babu bambancin su da kafin a fara ramadan din ba a ganin wani bambanci to abin da ke haifar da wannan alkusuru ahyanan fi tahyi'atihim li hadha al-mawsim al-azim shine kasawa da ake yi wani lokaci wato akwai kasawan mu a wani lokaci wajen shirya mutanen da sa su su shiri na musamman ga fuskantar wannan babban lokaci na ibada idan mutum baya zuwa makaranta baya saurare baya baya ji baya jin cewa a zaburar da shi akan ya himmantu akan wannan babban lokaci da muke fuskanta na bauta Allah to shi ke sa mutum bai zabura ba kawai har a zo azumin ya zo bai wani abu mai tasiri a ciki ba shi kan shi ya lissafa zai kasa gano ma abin da yi kawai dai yana wuni bai ci abinci ba bai sha ruwa ba kawai bai sha komi ba amma da zagi da giba da hira ta banza har faɗa ma wani har doke-doke suna yi sunan nushi juna ya fasa ma wani hanci ko a fasa mai hanci duk a cikin watan ramadan ku duba nan nan can wurin fa nan wajen randa ba din nan abu ne fa kadai ya haɗu tsakanin yara kuma dai kun san yaran nan musulmai ne suna fa sai da mai ne kawai mai mota ya zo ya tsaya a tsakiya shi bai tsaya wajen wannan ba shi bai tsaya wajen wannan ba ya tsaya a tsakiya ɗaya ya ce wuri na aka tsaya ɗaya ya ce wurin shi aka tsaya dalilin wannan kawai ɗayan ya ɗauko kayan burma ma ɗaya kawai hallahira saboda kawai za a sai mai mai fa mai da za a sai bai fi mutum fai sai galan ɗaya ba amma wannan ya ce wurin shi aka tsaya wannan ya ce wurin shi aka tsaya shi mai mota tsakiya ya tsaya shi bai tsaya wurin wannan ba bai tsaya wurin wannan ba yana tsakiya sai ɗaya ya ce na gaba ya ce wurin shi aka tsaya na baya ya ce wurin shi aka tsaya dalilin wannan suka fara faɗa kawai ɗaya ya ɗauki ƙayar burma ma ɗaya to gardama sai yaro yanzu nan gardama fa kawai suke yi wani kawai da an zo yanzu zaka ji suna magana ran nan ina na ga wasu suka tsaya ɗaya yana cewa shi ba wallahi tallahi yanzu nan sai maganin mutum almakashi ne ba wani abu ba ina nan da su yanzu yanzu nan fito da shi burma mutum almakashi suke rabawa biyu alhaji masu su cire abin nan babban almakashi sai su cire ɗaya su samu ɗaya kawai soka a wando soka ɗaya wando da sun samu mutum sai su daɓa mai abin nan ɗin nan almakashi saboda shi ne suke ɓoyewa ba a gane suna da shi kuma abin nan ne sun wasa shi sun mai kaifi da sun zo kawai su makala shi a cikin wando da sun zaro su caka mutu don wansu wani ba ma a ɗaya zai ba sai ya tattaka wani yaro kwanaki da kashe cikin gari da aka caka mai a wuya aka samu aka caka mai a baya shikenan kuma wani an zo yaron ɗanta ya caka almakashin ya kashe amma kuma ita bi take ma waya ya adda Allah ya fito da shi ta dafa abinci ta kai mai can wurin ta sasai da ɗakin ta cike da falo ma saboda a fito da wannan mujirmin shi da ya kashe wani da almakashi to yanzu wannan ne zamani akwai wani a tasiri na azumi a irin waɗannan abubuwan saboda haka sau dole ne shi yasa wani malami ya yi littafin sau wataƙila nan gaba mu zo mu abin nan ba mu karanta littafin ya ce al'islam bai na jahli abna'ihi wa ajazi ulama'i yanda musulunci ke fama yau tsakanin jahali abna'ihi su ƴaƴan musulman ba su fahimci musuluncin ba wa ajazi ulama'ihim su kuma malamai sun kasa ga jahilcin ƴaƴan musulman su kuma malamai sun kasa karantar da su kuma ƴaƴan musulman ko kuma suna karanta zuwa za ka yi maka jawo su gida amma dole ne sai an zuwa an karanta mu gane mu namu illan mu gane illan mu ya za a yi to dole ne azumi ya zo a rika karanta wasu abu muhimmai da za su nuna wa mutane mahimmancin wannan wata saboda kada mutum ya sakaki a ciki sannan abu na biyu mutum inda zai ƙara gane cewa bai kamata ya sakaki a wannan watan ba kullum ka tuno bara an yi da wasu kuma bana na basa nan to kai kuma yanzu ba ka sani ba ko ko za ka ga wannan ɗin ma a fara a gama da kai kuma in an gama baka sani ba ko shine na ƙarshe ko za ka ƙara ganin wani sai a nuna wa mutane mahimmancin wannan dan mutum ya dage yayi abin da ya cancanta ga wanda ya gane saboda haka fasa taqsiran min ba'd al-khutaba dole ne fa ko dai a ji ko a kidi zaka samu akwai kasawa ma daga wajen wasu malaman ma masu kuduba domin wajen kuduban mutum zai zo ya kuduba shi ma bai magana abin da yake cewa ma kuduba yana abin da ya zo da shi ma ya karanta yana karanta shi da kyal ta za a yi shi ma bai gane abin ba balle mutane su gane ma saƙon da shi ma ke faɗi wa mutane kudubobin nan ga sunan in ba za ka iya yi ba ka je ka kwafo na malamai wanda suke da basira sun yi sun sa a littattafai duk jigajigan malaman nan da ka sani yanzu akwai kudubobin su a littattafai suna nan an tara him to tun da an ɗora ma nauyi ko kuma ka ɗauko to ba sai ka zo ka kai ta aiki ba ba da za ka yi ka zauna haka nan dole ne ka ɗauko nauyi sai ka yi aiki amma ka ce kawai za ka zauna kana liman limamin juma'a ka ce duk majalisar hira kai ma da kai za a riƙa hira ka ce duk inda za a zauna tare za ka riƙa bacci da mutane sadda suka kwanta tare za ka riƙa tashi da mutane sadda suka tashi to kuwa wannan wallahi alfununu aljununu fununu wa hada fannun min aljunun aljununu fununu ba da za ka yi wannan nauyin an riga an ɗauko ka daina jin daɗin bacci ka daina jin daɗin hira ka daina jin daɗin ka kwanta tare da mutane ko ka tashi tare da su dole ka kwanta ƙarshe ko kuma ka riga tashi ma sannan kuma sanda ake hira ko zaune kake wurin hiran ka tuno da wannan nauyin dole ka bar mutane ka koma ka kulle kanka a ɗaki in ko ba aka ba ka cimma mutane shirme na? wala wala wala wala in shi ya kuma ba shi guda ba zai tsaya shi nan da zai shi nan da ne wannan kyazo za a gama kawai da wani rayar da hajji ko ba shi guda ba za ka yana yana kan kawai da kana kan jama'a yana abu da shi a wani rubuta abin da shi ma hudu ba suna nan ce ya ce ga da da tsara a ku ga mutum na jin shi ma na jin gaskiya ne ganganci ne ai dai kasan za ka yi hudu ba ko ta wani ce ba sai ka zauna tun da safe ba kai ta taka haye wani fa malamin da yake karanta a cikin madrasatul du'a cewa an taka khatib idan za yi magana Ya ce har sai ka rika barin cikin mutane sai ka je daji sai ka ɗauki duwatsun nan mutane ne kake ma magana kai ta cewa ayyuhan nas ayyuhan nas <laughs> kai ta nuna dutsen nan kana magana kai ta nuna dutsen nan kana magana wasu za su ga kama hauka amma dama za ka je daji ne inda ba kowa ka je ka sa duwatsun nan ko ka sa itace a gabanka ka kaddara yau su ne mutane kake musu jawabi na ko kuma awaki tumaki a gida kenan ka zauna kawai ka sa tumakin nan gaba kawai ka ce kai ka ce situ lillah ka fara zuba magana kana yi masu magana kana itaqullaha itaqullaha zuma kuntum kai tai kai yi kai yi ka goge ka zauna ka yi ka yi ka tashi ka koma ka yi. ka kaddara mutane ne suke jin kai yanzu kana yi masu magana to shine sai ka saba da wannan kuma sannan sai ka koyi taka haye taka haye shine inda wata rana ma baka shirya ba ma kawai sai a tashi a ce malam bashir tashi da Allah mun ga mutane sun taure yana da kyau a ce masu wasu yan kalmomi da Allah an baka minti goma ka dan ce masu wani abu kawai sai ka taso ba za ka ce a ban shirya ba ka ce a ba yadda ma yau so ake baka shirya ba kuma ka yi da haka shi ya sa wasu abun ba sai an sa ka ba sai ka rika kaddara da ranar za ta zo ma irin haka to kaga wani abin sai ka haddace ba wanda ya sa ka sai da kanka za ka haddace wani wurin sai ka rike wani wurin sai ka rike ka rika cewa kaza wata rana kawai ka rika tunani abubuwa biyar kaza abubuwa kaza kaza ka rika rikewa aka saboda ranar taka haye to da akwai radda za a zo ta zama ma taka haye to ko kuma wata rana ka zo kawai kai ne a masallaci a gaba liman ya zo ya samu matsala aka ja ka aka ce hau karasa sai ka ce ya ka fita da gudu ka ce liman ko na dauka ka fita ka kira ne mai shawara ya da kai ya gida to ni ba duk ba ta daurewa ne kawai ya dawo wata kaje kai ta ba? ko nan da muka je Nijar haka kawai muka zo muka zo da daddare sai suka ce wai su fa malamai sun zo su suke masa hudu ba jumma na ce ban da ni ka ce ida ya ce su suke masa suke masa hudu ba jumma aka gobe ne zai hudu ba jumma na ce a to Eh, ne nemo kaya na kawai shige daki muka shige daki kowa ya tafi ya kwanta to ka gani ban kwanta ba lokacin da muka tafi da abokan mu muka yi sallama abokan tafiya ta muka yi sallama suka shige daki dole ne sai dai na shiga daki ni ma na tsaya na shi shiryo abin da zan iya wani in ba ka ba mutum ya je ta ya fara kyarma bisa mimbari to dole sai ka sa wannan abun wata rana zai iya faɗo ma na sha gaya muku wani malami wata rana yana nasiha a unguwa nan cikin unguwa yake ce man jama'a wallahi kowa ya kaddara fa shi liman ne dan wata rana za ka fara sallah kai kadai ma sai wani ya zo ya tada ka kawai sai a ce ga wani can yanzu ya shiga ya fara sallah sai ya zo ya kabbarta ka zama liman ba ko kuma radda liman ya jawo ka Allah gobro aka jawo ka sai kawai ka bi liman ku waje ka kada hannun shi kaji ko Allah gobro abin da ya ce zai ce <laughs> yawa Allah gobro Allah sani kana ina eh utiu yawa ni Allah gobro ya ce Allah gobro ya ce ehe with them dai uh, with wutu <laughs> eh zai fita ina alaguburo ba aka yace ba cewa idan aka jawo shi kawai aka zo liman ya jawo shi kawai sai kada hannun liman din da ya jawo shi sai haka kawai ya buge shi kawai ya nuna bai ya kama wani ya zai kama shi wani wurin ne za ka yi haka yana daga kai sai liman ya jawo ka idan ka bi shi ku fito waje to shi ne nan ke cewa saboda haka wa talabatul ilmi fi dalika wannan taqsir ne daga wasu daga cikin malamai masu ba da wasu daga cikin ɗaliban ilimi fa inna shayatina domin shaydanu tusaffadu fihi ana daddaure su a cikin watan ramadan wa fihi tankasiru nufus sannan a ciki kuma duk wani abu na sha'awa ko na wani abu ana sarayar da rayuka ba su ويزيل عنها كثير من العشر Walbakari, والغفلة a yawa cikin ramadan akan cire wasu abubuwa na ƙarya da wasu girman kai ko wani abu wal ghafla da shagala wal hidatu allati tamna'u min al istijabati li da'illah sannan kuma da wasu abubuwa dai na matsaloli wanda suke iya hana wato a karbi addu'an mutum wanda ke addu'a ana karba addu'a su da haka sai a nuna mutane muhimmancin wannan lokaci don kasi wasa da shi abu na sha uku mimma zidu min ta'thir ramadan fi nufusin nas yana daga cikin abin da ke ƙara sa tasirin watan ramadan ya tasiri a cikin zukatan mutane a tarkiru bi fada'il ramadan a rika ƙara tuna ma mutane ai ta tunawa ana maimaita masu ai maimaita domin sun ce mata kurera ta karrara abinda aka yawaita maimaitawa to yakan tabbata cikin zukatan mutane sai a rika nuna wa mutane falalar ramadan wa min daga ciki a ce man sama ramadana imanan wa ihtisaban duk wanda ya azumin watan ramadan yana mai imani yana mai neman lada ufira lahu ma taqaddama min dhanbihi to an gafarta mai duk abin da ya gabata na zunubansa, kuma wannan hadisi ingantacce ne muttafaqun alai al-bukhari shafi hadisi na 38 muslim shi kuma hadisi na 760 sannan a ƙara masu inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan lalle cikin aljanna akwai wata kofa da ake ce mata babur rayyan yadkhulu minhu sa'imuna yawmal qiyamah nan ne masu azumi za su shiga ranar kiyama la yadkhulu minhu ahadun ghayruhum ba wani wanda ba su ba zai shiga nan kaga sai a ga masu wannan sannan a ƙara la khulufu ay fami sa'imi ya ce wannan hamamin da bakin mai azumi ke yi idan yana azumi a ji bakinsa na wani wari-warin hamami a tsayabo inda Allah min rehel miski ya fi daɗi wurin Allah fiye da turaren miski da haka ana son shi a ƙara masu Wani sa'imi farhatani ya farahuhuma mai azumi yana da wasu murna guda biyu da zai yi a rayuwarsa na farko idan aftara fariha bi fitrihi idan ya yi buɗe baki yana murna da buɗe bakin nan zai murna kuma ga shi ga lokacin karba adda shi ne in yi adda za a karba wa idza laqiya rabbahu fariha bi sawmihi idan kuma ya haɗu da Allah zai murna da wannan azumin da yayi kaga ba sai a ƙara karfafa masa gwiwa ba wannan a nuna masa wannan yana da mahimmanci shi ma bayanu annahu wasilatul littaqwa a bayyana ma mutane azumin nan wata wasila ce kamar wani tsani ne da in mutum ya haushi zai samu tsoron Allah zai kai matsayin da zai samu tsoron Allah wa annan nafsa idan tuni'at anil hal idan tuni'at anil halal ay sam'an fi mardatillah ita rai duk lokacin da aka hana ta game da abin da yake halal ne da ta yi amma ya aka ce sam'an min mardatillah saboda neman yadda Allah ta bar wannan ta hana kanta cin wannan abubuwa wa khawfan min iqabihi da kuma tsoron azaba Allah famtina'uha 'anil haram aula to ta hanuko ga abin da yake haram ma shi yafi idan rai ta zo aka ce ga halal yanzu a azumi amma ce ba mutum kada ya taba wannan halal ne to ai kage ya je wajen ya ki zuwa wajen haram kuma min babu aula sai sai a sanar da mutum muhimmancin wannan sannan a tazkiru bi fawaidi siyam a rika tunatar da mutane game da fa'idojin azumin can wanda mun riga mun yi har guda ashirin da shida wallati ha annal insani wanda a cikin fa'idojin akwai bayanin cewa annal insana ira ja batnuhu in in qama'at shahawatuhu shi ciki duk lokacin da ja a batsunuhu duk sanda cikin sake jin yunwa to sha'awarsa ma takan takura sai ta ragu wa annahu idza sama ala ko alima halal kuma duk lokacin da mutum yayi azumi zai gano halin fakirai wanda su kuma ba su da shi fi ju'ihim wajen yunwan fayar fa sai koma yana jin tausayin wasu wa sannan ya rika ba su walaysa al-khabaru shi labari bai kai abin da mutum ya gani da kanshi ba in ana ta labari cewa wanda bai da shi yana shan wahala wanda bai ci ba yana shan wahala ba ka gane ya kamar nan da kai ma kaji mutum ya ji yunwa wata rana ya ce ka a shi haka yunwa take yunwa ka yunwa ma ce ya ce wani yaro almajirai suna mara ya ce iya yunwa fa ba ta da hankali tana jima mutum to sau da aka ce kawo tuwo wa fi hada isha'a isha'a ta kulkil muwasati a wannan ne ta dalilin wannan za a yada halayen ɗabi'un taimaka ma juna shine muwasati wanda wani zai taimaka ma wannan wani ya taimaka ma wannan wal isar da kuma hali na wani ya fifita wani akan wani domin yau a ce ka wani abu kana bukata kai ma ka dauka ka ba wani to wannan abu babban aiki ne ku duba nan da muka yi maganan Abu Musa al-Ashari ko aka ce yana ma ƴaƴansa wasiya yana cewa kowa in zai mutu ya mutu akan halin sahibin rabi akan mai gurasan nan aka kawo kisan mai gurasa aka ce wani bawa ne daga cikin bayan Allah ya je yana bauta har shekara saba'in yana ta bautan Allah yana ta bautan Allah rannan shaidan ya kawo mai wata mata ya kwana bakwai da ita kwaga shekara saba'in kwana bakwai 10% na kwanakin da yake ko kwana bakwai kawai yadda matan nan a cikin shekara saba'in to shi kenan kwana bakwai ma ya ma kai aina bai kai ba ma mhm. ya zo shike nan dalilin wannan ya dawo kuma ya nadama ya tuba ya koma ya yi ta sujada duk inda ya matsa sai ya yi sallah ya yi sujada ya tuba ya yi sujada ya tuba har ya kai ya gaji ya kai wani wuri ya tarar da mutane guda goma sha biyu a kofar wani shago su kuma zaman da suke yi wurin sun saba wani mai bauta Allah shi kuma yana kawo masa sadakan gurasa kullum ya kawo masa guda goma sha biyu daidai yawansu ya aiko a kawo masa kowa ɗaiɗai sai ya zo ya shiga cikinsu a ganin sun zama su sha uku da aka zo rabon gurasa aka raba aka ba mutum sha biyu kamar yadda aka saba kaga ɗaya bai samu ba cikinsu sai ɗayan nan ya ce ma mai rabawa ya ce ni ba ka ba ni ba ba ni gurasa ta ya ce a ai na ba da ka kamar yadda na saba ba da na ba kowa ta shi kai ma na ba ka taka sau da aka ya ce shi kuma ba ba shi ba ya ce to ni dai ba zan ma karya ba na san na ba ka kawai ya tafiye shi shi ko wannan da ya ji ana ta ba ba wani ba ya tabbatar shi ya shi tashi sai ya ɗauka ya miƙa masa shi kuma zuwa ya yunwa ta kashe shi ya mutu da ya mutu sai aka zo aka auna aikin shi da ya yi na shekara saba'in din nan gaba ɗaya wancan laifin nashi na kwana bakwai ya lalata an gwada nauyin zunubin to zunubin na yanzu na kwana bakwai ya fi karfin wancan aikin da ya na shekara saba'in amma da aka auna kuma wannan aikin da ya na dare ɗaya kuma na ba da gurasan nan na isari da ya fifita wani a kan shi ɗan shi musulmi shi kuma yarin jayi zunubin can na kwana bakwai kun gane da aka kada mutum ya rika tinkaho ya ce ai shi yayi kaza ai shi yayi wane ne ai yayi wane ne zai iya yiwuwa kayan da yawa amma baka san wata watakila kayo wata barusa ba da ta rusa wancan din gaba daya to shi yasa ake son innamal a'mal bil qawati mutum yayi kokari a ƙarshen rayuwarsa ya yi ƙoƙari ya nemo wani aiki babba wanda yake kyautata zaton abin da ne aikin nan ya samu ya kafa shi ya zama shi ne aikin shi na ƙarshe shi ne aka ce in mutum Allah ya so shi da alkhairi a salahu ko kuma ista'amalahu aka ce nan shi ne sai ya buɗo mai wani aiki na alkhairi gab da zai mutu sai ya ɗore a kan wannan aikin sai ya mutu a kai shi kenan sai Allah ya rufa masa asiri innamal a'mal bil khawatim ya fito ko to sai a rika suna wa mutane a tunatar da mutane wannan ya fito wannan wafi haza shine wannan muwasa wa ta'bidin nas bil adab shariyya yace ladabtar da mutane akan su saba da ladubba na shari'a mimma yuntahazu lahu ai hada shahar yana daga cikin abin da ake fa'idantuwa da shi ake so a zabura a wannan watan kuma yana daga cikin abin da wannan watan ke jawo hankalin mutane a kai fana bi huraira ta radiyallahu anhu qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ce idan kana yawmi sawmi ahadikum idan ya kasance ranan da ɗayan ku yake yin azumi ne sai daidai da ranan da ɗayan ku yake azumi wala yarfus wala yaskhab kada mutun ya rika fadin maganganu na batsa na alfasha ko kuma ya rika yawan surutu ba a son mutum ya yawaita surutu don in ka yawaita surutu sai ka faɗi abin da za ka yi na dama. fa in sa-bahu sabahu ahadun in wani ya zage shi ma au talahu ko ya yi faɗa da shi ya yake shi fal ya in nimru'un mru'un Ya ce ni mai azumi ne azumi ke ba zan faɗa da kai ba ba zan biye ma ba ba zan biye ma ba zage inda za a yi wannan yaya wala budda an yakuna hunaka ma siyamin tina'un anil sannan kuma ba makawa idan mutum yana azumi sai ya ke yayi ƙarya taufa akida ƙarya ga mai azumi mummunan na ƙasa ce ga azumin nan wanne nima haka dan hada wani da wani shine annamima mutum ya dauko wannan gulma ya gaya ma wancan ya dauko wannan ya gaya ma wancan da niyan ya hada su wal ghibatu da cin naman juna mutum ana azumi yana cin giban naman dan uwansa ko ba shi bane riba walrishi da cuta zalunci wajen kasuwanci ku duba kwanaki nan wani ya turo wani wai mai dankali shi ma ya iya cuta ka mai sai da dankali sai ya je kasan dankalin ya baro rami can kasa sai ya zo sama kawai ya wata ni ma san yadda ake tsaye da dankalin nan ba na da masu lemu ma wai sai su baro kasa sai su zo saman kwandon sai su jera kwandon nan sai ka ga abu ya yi sororo sama ashe can tsakiya kasa tsakiyar kwandon har zuwa ƙasa ba komi a ciki tsohon wannan kuma wai a zauna da shi yana sai da lemun nan ko yana sai da dankali su kama zagin gwamna ko su kama zagin shugaban ƙasa su ce ai bai kyauta to kai inda kai ne ma ka samu jihar ai sai da ta za wanda zai irin wannan cutan shi shi ne gwamna sai ya je wata ƙasa ma su ce ka sai da mana jihar ya sai da ta biya a biya shi kuɗi ya zama shi can malam Allah dai tsare mu wala budda an yakuna hunaka min as-siyam a hana mutum wa bittali kullul muharramat bayan nan ma duk wasu abu da suke haram ne to a hana mutum su a ce daina wa khassa allati tun fi layali ramadan musamman ma waɗanda ake suke yaɗuwa ko ake yada su a cikin daruruwan ramadan ko mutane su tabi misali daga ciki ka mutaba'atul qanawatil mufsida kamar bin wasu tashoshi masu banna da daddare mutum ya gama azumi da rana ya koma ya rika kallon wasu tashoshi na batsa ko masu nuna tsiraici ko wake-waken banza mutum ya dinga jin su Wasu ma'ila alatin lahwi da jin kayayyakin wasannin banza walgina da wake-wake da kaɗe-kaɗe mai azumi ya ta jin kiɗi ya ta jin kaɗe-kaɗe ba abin da ya damai wannan mummuna abu ne wa gairi dalika ya fito wa mimma na sha hudu wa mimma ai takthuru alhaja li akwai abin da shi ma akwai matsananciyar bukata wajen bayanin sa, fi ramadan mawdu'u tauba matsayin tuban nan kun ga dai kullum muna ta maimaita maganan nan saboda tana da mahimmanci a ramadan mutum ya yawaita tuba wa ta'arrudi li wa judihi fi shahril karim fi shahril karam wal wa tanazzul rahmatihi mutum ya tsaya ya lura sosai ya rika gitta kanshi wajen samun rahma rahma Allah tabaraka wa ta'ala wajudihi da kyauta Allah tabaraka wa ta'ala fi shahril karami a wannan wata na karamci wal judi da kyauta wa tanazzul rahmati yanda rahma take sassauka a cikin wannan wata iz yaqbalu al abdu ay ala rabbih dan haka kawai sai bawa ya koma ya fuskanci ubangijinsa tabaraka wa ta'ala sosai a cikin wannan wata wa yuhsinu zanna bihi sannan ya riƙe ma Allah kyakkyawan zato a wannan wata wa yuhibbu ma yuhibbu ya so abin da Allah baraka wa ta'ala duka yake so duk wani abu da Allah yake so shi kuma ya so wannan wa ya karahu ma ya karahu sannan ya zama bai son duk abin da Allah bai so ya dage a cikin wannan wata daga cikin ku abin da Allah baraka wa ta'ala yake so a ciki mun yi magana ga tilawa alqur'ani ga subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim kalimatani khafifatani ala lisan kalmomi ne guda biyu masu sauki harshe ya faɗa sannan bayan haka nan habibatani ila rahman kuma mai rahama yana son waɗannan kalmomi sannan saqilatani fil mizan suna sanya ma'auni ya nauyi subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim aka ce su ne mafifitan kalmomi ko subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar waɗannan kalmomi guda hudu sune mafi soyuwan kalmomi wurin Allah wani wuri aka ce sune baqiyatu salihat alhamdulillah subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim kamar da yake cikin waya muwadda kuma ka sauƙaƙe ma mutum ba ma zai cutar da shi ba daga kowane ya faru nan muka karanta annabi nuhu alaihi salatu wassalam da yazo barin duniya abin da ya 'ya'yansa wasiya kenan ya ce zan maku wasiya da abu biyu da za ku rika aikatawa kuma zan maku wasiya da abu biyu ku kiyaye su abu biyu da za ku rika aikatawa ya ce maɗan ka yawaita cewa la illallah domin "La'ilaha ilaha illallah da za a sa ta a ma'auni a ɗauko duk abin da ke cikin sama da ƙasa a sa a ma'auni da la illallah sai ta rinjaye su saboda ka yawaita cewa la ilaha illallah sannan ya ce ka yawaita cewa subhanallahi wa bihamdihi domin wannan shine tasbihin dukkan halittu gaba daya kuma da shine ake azurta dukkan halittu gaba daya ka yawaita cewa subhanallahi wa bihamdi ne ce ka nisanci abu guda biyu guda biyun da zaka nisanta nan shine shirka da girman kai ko ka kiyaye su waɗannan suna bata komi domin ko gafara ake yi za a zo ba za a gafarta mai shirka ba saboda ka nisance su kuma wasiya ce da zai mutu ya gaya wa yayan ɗansa ba ka rike waɗannan abubuwa guda biyu saboda ka mu kiyaye waɗannan abubuwa sosai mu yawaita su a cikin ramadan wato sadda rahama ke so. domin lokacin ne bawa yake fuskantar ubangijin sa wa ya hasunu zanna bihi yayi ma Allah ke kyakkyawan zato wa yuhibbu ma yuhib sannan ya so abinda da Allah yake so wa yakrahu ma yakra raja'a an yaghfira lahu fatan ya gafarta masa فقد خاب وخسر من أدرك رمضان ولم يغفر له يتي وان دي رزق رمضان يتد رمضان azumi da دشي sannan shi ba gafarta mai ba to ya taɓe ya yi asara duk wanda aka ce maka ya diski ramadan kuma ba gafarta mai ba har watan ya fita to wannan ya yi asara kuma ya taɓe Allah ka tsare ni yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ce aka ce wanda ya ga ramadan har ramadan ya kare ba gafarta mai ba to Allah ya turmuza hancin shi a wuta aka ce ce amin ce amin wa aidan ai fa ramadan fursatun li isal al mau'izati lil mar'a azumi wata dama ce ita ma da za a rika isar da wa'azi musamman ga mata ko ga mace allati qad la tasiluha illa ramadan wanda ba za ta iya samun wannan ba sai a ramadan kaifa tash'uru al-mar'a bi annaha shaqiqatu rajul ina a sanar da mace yadda za ta ji ita yar uwan namiji ce da aiki ake so yadda namiji ya dage aiki ita ma ta dage ta aiki kada ce ta bacci ta wa annahu yajibu alaiha at-tafaqquh fi amri diniha ita ma wajibi ne mace ta san abin da ya shafi al'amarin addinin ta wa ma'rifati ahkamish shari'a allati takhussuha sannan kuma da sanin wasu hukunce-hukuncen shari'a wanda yake manta da ita a matsayinta na ɗiyamaci domin wani lokaci ba ka sanin abin da ta jahilta in ba ita ta tambaya ba wasu abin sai a ɗauka ta sani a ba ta sani ba misalin ta kamil haila kamar misalin hukunce-hukuncen da suka shafi haila dole mace ta sani wani fash da wajen jinin haihuwa wa khasa fi ramadan musamman ma a ramadan wasu matan da gwalgwalo suke yi a bi su bashin ramadan da yawa wasu masa ana bin su bashi ba domin wata za ta tashi ta samu tsarki wanka ne ba ta yi ba abinda za ta yi kawai ta yi sahur ta ci gaba da azumi fa ta yi tsarkinta daga baya sai ta ce a ai ta ta ɗauka ne sai ta gama kaza sai ta gama kaza sannan ta yi to za ka je ta bara wata kuma za a fara azumin ne ta samu tsarki wanka ne ba ta yi ba sai ta ki ɗauka gobe ita ma ta ce ai ta ba ta gama ba ta gama ai ba ta yi wanka ba irin wannan ya za a yi da ita kuma mu ya haɗa wanka da dauka azumi ko mace tashi ce da janaba ko namiji ya tashi da janaba bai wankan janaban ba ai zai dau azumin sa ne ya ci gaba da azumi ya wankan shi daga baya me ya hada wanka da wannan kowane da hukuncin sa to wasu duk ba sa yi sai ai ba su da tsarki to wasu kuma ita macen ce ana ganin ta kamar yar karamar yarinya ta balaga tana al'ada maman bata lura ba baban bai lura ba a sani ba sai ta zaman ta ta cin abinci ko kuma ta yin azumi bayan bata da lada tana jin kunya tana bata da tsarki a ganta tana cin abinci a ce a ce ta balaga sai ta kai azumi ke ta zama ta cin abinci ko ba da lada a kai rana ta ai sahur da ita ai buɗe baki da ita amma kuma tana shan wahala a rana ba sani ba to dole ne sai an sanar da su waɗannan hukunce hukuncen tunda matan nan wata ta haihu har sau shida amma ta tambayi cewa yaya ake yin wankan haihuwa aka ce mata irin na janaba kike yi ake yi ta ai bata taba yin ma na janaban ba kuma yaya shida ba bakon abu bane doctor wani doctor ya tafi wata jaha ya je ya nemi su karatu kuma jahan ga malamai dingim a ciki amma mutanen ba sa sauraron karatu kudi kawai suke nema aka zo aka yace to yanzu dai abinda za a yi magana yanzu babin wankan janaba za a yi mutane bayani wasu suka tambayi suka ce wai janaba malam ta mu me hada mu da wankan janaba aka ce janabai suka ce mai hada su da wankan janaba su sun dauka mazinata ke wankan janaba sai wanda suka yi zina za su yi wankan janaba su mai hada su da janaba za ce musu janaba kaji tsofaffi da jikoki wai ba su san janaba ba su sun dauka janaba sai mazinata ke wankan janaba kuma wa nan mun je wazi ba wani wuri ba nan cikin sabon birni lokacin da ake iya zuwa wurin muka je wazi muka yi wazi a nan muka yi wazi a can cikin wani daji shi ma tare da kai ko mhm. muka je wani dattijo ya ce shi dai gaskiya ba dan kada ai dariya ba yana da tambaya da za a yi muka ce ai dama mu dokanmu ma ba a dariya duk wanda ka gana zuwa nan da shi ya san muhimmancin a karantar da mutane ai dariya ga malamin da ya masa fito dattijan ne ya ce shi janaban nan da ake ta faɗi kullum zai jin ana maganan tsarki sai an maganan janaba wai janaban nan wane ne gashi da 'ya'ya gashi da jikoki kuma duk suna wurin bai san ta ba bai san meye janaba ba bai taba yi ba wannan masifan za ku gani da muka tafi Nijar mun je mun je ya mai a gidan rediyo da muka zo muka zo a gidan da na zo muka yi karatu muka yi karatu muka yi karatu ranar farko awa ɗaya da rabi aka ba ne. za a yi tambayoyi rana ta biyu awa biyu cif za a yi tambayoyi duk karatun da ne ba tambayoyin da aka tambayi na ciki duk tambayoyin nan da suka rika zuwa gidan rediyo daga janaba sai alwala sai kuma mace an sake ta idda ta takaba da idda ta sakin aure su suke tambaya kawai shine rikicinsu saboda aka mun je da fiqhu ma kurakurai ta ɗari ba ɗaya na ce to ga wannan littattafan da Allah ku taimaka ku karanta masu saboda duk maganar da suke ta tsarki ce haka maganar komi duk abin da aka yi magana ya nan to ka tafi ko ta yi na ka je ka tafi a nan da azumi ba wani luri ba yanzu nan muka fara tafsirin kuka ga mata na zubo tambayoyi sai kun sha mamaki ka ji wata tambaya wata ma sai ta ce kawai su dai kawai da Allah abin da suke so a taimake su su dai wankan janaban nan suna so a nuna su a aikace dai a bayanin shi don gaskiya har yanzu mutane na da matsala kan wannan kuma mutanen nan suna goggoye da 'ya'ya sau da aka wasu su zo su rika cewa ma an gama karatun kai da wa kuka gama an fara da wannan wannan ya gudu wasu ma ba su fara zuwa ba har yanzu ba su fara ba ana magana mutum ya yarda mata shi ta je cin kasuwar laraba in ka je kasuwan nan karfe goma sha ɗaya na dare mata na nan cike da kasuwa amma mutum ya ce makaranta ne aibi zuwa makaranta zuwa kasuwa ba aibi bane ga mata amma zuwa makaranta aibi ne ko mutum ya bada karfi sosai akan hana zuwa makaranta amma bai ba da karfi wajen a hana su kasuwa ba kuma yana maganan mata ne abin nan ma makarantan boko a ji a hada su aji ɗaya ma da maza duk wannan ba matsala ba ne in ma university ne a hada ta da ita da maza a ba su group assignments tafi wani wuri ma tare kyau amma duk wannan ba a ce aibi bane sai an ce a zo nan ga su can zanne ga abin nan ba a ce ina ai wannan banna ne har wasu aka samu fasikan mutane su zauna cikin unguwa in mata za su wuce kawai su rika cewa za a tafi gantali amma ba su gama su gantalin su kai magana ba a nan garin fa sai da aka samu da can asali sadda tarbiyya take abun nan ba da idan aka ga mace ta sanyo wando ko ta sanyo wannan abun nan din yara ma sai sun hana ta jin daɗin abun nan su tabinta suna ta biri da hula mage da wando ko ashe ki hasan a wasu hasan sun taɓa ta suna ashe kina nan eh. amma daga ba sai koma masu addini ake mawa sai yanzu masu biri da wandon su wuce lafiya lau ba wanda ke masa abun nan amma masu hijabi su ne za a rika mutane to ku hankali da su fa ga sunan barayi ne sata suke wani ya kawo ƙarya ba ta faru bai ce ran nan a gaban shi aka kama wata ta sace kaza aka kama wata ta bai yiwa wanda ba musulma ba ma ta sa hijabin nan ta zubar da mutuncin addini ta je ta shiga ha to so nawa aka ga aka kama su wanda ba musulmai bane sun dauki hijabin sun sa dan su ci mutuncin musulmai kuma sannan sa a samu gabayen musulmai sai su rika daukan duk abin da aka yi musulmai suka yi shi to shine matsala shine dama so nawa amma wannan gabaye haka shine abin zaka gani a sanar da su waɗannan irin abubuwan wani fes wa khasa fi ramadan musamman a ramadan wa bi tabi'atil hal fala budda min babu makawa a ɗabi'a hali dole a rika tunatar da ita wa ta'rifiha da karantar da ita bil adabi shar'iyya allati taqussuha a rika ladabtar da mace ana sanar da ita dubban shari'a wanda suka kebance ta inda alkhuruji ila lisfala lokacin da za ta je sallah a karantar da ita ba a sa turare ba a yin kwalliya a wani tasawuki koko in za ta je kasuwa ya kama dole sai ta je ta so abu da kanta sai a nuna mata ka'ida ta shari'a da za ta je ta so abu wa gaida zalika min tarki ta'aturi wa tabakturi wannan sannan a nuna mata yadda za a yi kada ta rika sanya turare wanda za ta fesa ko ta shafa a jikinta wata bakwari ko kuma ta sanya turaren wuta irin wanda yan barna suke yi nan garin su alan guburu su ba su fesa turaren ba sai suna da wani kwando-kwando sai a rika shanya kayan a bisa a baza su a dinga bula masu turare ta karkashi ana masu wani hayaki-hayaki sai su kwana da kwanaki wannan kayan suna kamshi to ba za a bari ne ba a wuce yi ba eh akwai abu na musamman da ake sa kayan a bisa sai dare a jikin riga ko ko a jikin zananta don ta sa wannan kar ta zo masallaci Shi ne abin da ake so a hana su wa Allah ta zahaba ma'a sa'iki fi khalwatin a garin ku kenan malam eh to mu yaya wannan da mace cewa ya kaffa a tuka ta a mota daga ita sai direba to nan da ake cinkoso da dire keke na fafa ma kujerar shi shi kadai ne amma wata matan sai ta ce ba komi ni zan yi maneji da kai sai ta makale wurin ke mai keke na san su hau bisa kawai su tafiya yan mata ka ji hanyar makaranta ka su ka gani za su makalkale su cika keke na faf din su zo wani ma mai keke na faf din tsakiya ake sa shi sai sai direba ya koma tsakiya ta nan ga fasinja ta nan ga fasinja shi yana tsakiya ya haka a shin ma an goyo mata da yawa su rungume mai mashin din shi ya je kan tanki ya zanne wasu kuma duk sun rungume shi a ta tafiya larabawa suka zo kano suka ga kawai malam ana ta kucewa da mata akan mashin ɗi ɗi ɗi ta suka ce ah haulayen rijal lahira ta lahun fi nisa'i waɗannan mutanen ba su da kishi ne a matansu ya mutum zai goyo mata shi a mashin tana tafiya mutane na kallanta wai zo sun ɗauka mazaje ne ma ke goyo matansu ba a kan mashin aka ce a yi shuru kawai a kyale su su musu san ma aka yawan wanda aka goyo din ma mama zan su bane suka goyo su wai su mazan ba su da kishi da suke bari wai su goyo matansu kan mashin mutane na kallo su san cewa ma ashe ma gaba ɗaya ma ba aka ce a a shuru ma kan masu san ma yadda abu ke. keke na fef gashi nan wannan su biyu ne maimakon su biyun nan su ɗaukai gaba ɗaya su hau baya su zaman su yi ta ja a kai inda za a kai to wai fa wannan ɗin ma ta hau keken fa ake nufin yanzu daga ita sai shi a shari'a ba a yadda ba ta hau mota drop kamar yadda da ake shiga taxi kawai mutum ya ce taxi ya tsaya in mace ce daga ita sai direba wai shi malam nan fa maganar da yake kada ma a yi haka ta kaga mu da nan kam ai kaman sama da ƙasa nan cinkoso fa za a yi a shiga na matsa hajiya matsa wata hajiyar tana baya guda biyu sai a ɗauko namiji a ce shiga can ciki shiga can ciki wajen su hajiya ya shige can ya kutsa ko ita hajiyar ta zo ga maza can guda hudu yanzu fasinja uku aka samu a ce shiga ciki hajiya ku buɗa mata dala ku buɗa mata ita kuma a buɗa mata ta shige tsaki sai ka ce an ce in bata tafi wancan wurin da za ta ba yanzu mutuwa za ta yi kika zo kika ga maza a cikin keken nan an gaya mana an maimaita in mata sun zo suka ga mai keken nan maza ya ɗebo mata ba sai su haƙura bai wuce wani ya zo sama sai su cusa cikinsu shi namiji ya zo ya ga mata aka ɗebo sai haƙura ya jira wani mai mashin ɗin ya zo shi kuma ya hau nashi kai kuma in ka fara ɗaukan maza ka ci ɗaukan maza haka ka inda zaka kai kuma in ka fara ɗaukan mata kai ta ɗaukan mata haka ka inda zaka ka zauna lafiya a wurin Allah kai ma wannan kuɗin da zaka samu da ka haɗa mace da namiji haram ne ka ci ka ci makan masifa ka ɗau wannan ka canza kaɗau wannan wannan ba hukuma ba ina ruwan hukuma da mu ma akan wannan ba ruwanta da mu mu ne za mu gyara wannan da kanmu inda za mu ga dama kuma mu so gyara wannan da fasinjas ɗin da mai su ɗaukan a ce kowa ya yadda zai gyara cikin sati ɗaya mun gama da wannan matsalar na? gidajen rediyo to mutane in ba hukuma ce ta sa mutane dole ba yanzu na ana sa castelia gobe gwamna ya ce daga yau ya ka ga mai keke na fab ya dauko namiji da mace a kama shi a kai shi can wurin a kulle za ka ga za su kara dauka to ba sa jin tsoron Allah su kuma mutanen da za a ce kai kuma in ka yadda ka shigo ka shigo inda mata suke da an gan kan aka kama ka an shi dubu daya a wurin ka kai ma ai ma tara da ka shigo cikin mata shi mai keken a kama shi a kai can shi kai kuma da ka shigo an shi dubu daya ka gani a sati ɗaya kuma a gane da gaske ake ko za ka gan ƙara na? ba su ƙara ba na? kwana biyu ma yi magani ko? ta ana zuwa aka tafke ka ce to kawo dubu ɗaya ko kuma tafi da kai a kulle ka sai gobe ka dawo tun da ka shigo cikin mata in mace ta shigo cikin maza ita ma ka damke ta kenan ai an kasele akwai mata su ce to shi kenan hajiya su kwace jikarta da wayar ta su ce kawo dubu ɗaya da kika shigo cikin maza ci gani in aka yi sati ɗaya na yi kowa ya bari saboda doka ce ta amma ba doka Allah ba za a bari ba Allah ya ba mu maska muna mu yanzu akwai wahala amma saboda son rai saboda abin nan ba shikenan wani ma so yake ma ya shiga cikin matan ita kuma wata so take ta shiga cikin mazan ba kuma in aka yi magana wai wata ma ko magana aka yi mata sai Allah rabu da su wani dare ne ma zai mage bai gani ba aka fa suke cewa ba za ta yi ba Allah ya ba mu mafita na sai dama wana shi ne to ya kaji cewa ya ko karatun ma ka daidai da karatun ma yanzu in wasu suka ji sai su ce ga 'yan tsanani nan 'yan tsanantawa ba a gane tsara a gane daidai amma ran da mutum dama ta sullima autar ta bi ai su zina ko ko ta sanyo kaya irin na kwalliya kuma su shiga wata bada ta shiga fake na din ma ta samu abokin labari tana zama kawai ta ce 'Bismillahi', wani mu shigo bi a hankali dai mu maza ba ku da tabbas mijinta ne ya mata laifi daga ne ta fara bashi labari ya ce ha ba ja za ki za ka kauci kuna da tabbacin ne maza kai dai wanda ya riƙe namiji uba ai zai mutu maraya daga nan sai ta fara ba ɗan keke labari mijinta ya bata mata rai ko an mata ba daidai ba daga nan ta samu abokin hira har su kai inda za su kai suna ta labari ita da shi kai daga nan ma sai ta ce ka amma keken ka ya burge ni wallahi fasfas ba ni nan ba kama duk inda za ni in kira ka su zama abokai to kajigo Ta tayi wani ba da ya tashi tsiya sai ba basu wurin kwalliya da shafa hoda a cikin keken da sun shiga suka diba saboda haka hawan nashi suke sosai kaji dan borno eh banji ba kaji cewa ya ma da ya ma keken nashi suna sai ce ɗakin amarya saboda haka sai su yi ta shiga ɗakin amarya suna kwalliya ciki kafin su fita ya mhm. faɗa abin da za ka faɗi nan yanzu kafin ka tafi gida ka yadda karatun kai ma a haf wakazalika tunabba ila qadiyati adabi sab'i ilwakti fi idad makulati kun ji magana mu ta jiya amma yanzu ga sanar sai ba zubo mana rubutu suke yi wannan ta ce kaza wannan ta ce kaza wannan ta ce kaza Ya ce haka nan ya kamata a wayar da kan mata kada su rika ɓata lokacinsu a azumi cewa sai sun yi abinci kala-kala su yi wannan su yi wannan su yi wannan tun daga karfe uku wata yin ta fara aiki har a kira sallar magariba ta dafa wannan ta dafa wannan ta dafa wannan ba a ce ka a ci kala-kalan ba to kullum a wani kalan mana amma rana ɗaya sai a zo a yi ƙosai wata ta yi ƙosai ta yi nama soye ta yi farfesu ta yi salat ta yi wane ne ga furut don an yayyanka wannan kaɗai yayyanka furut ɗin nan lokacin da yake ci ɗan kaɗan ne kafin ta datsa tsashin nan ta mai da shi wai furut salat a yi kuma a shanye gobe ma a ƙara gobe ma a ƙara yi wannan a daddatsa shi a gudu sa cikin nan wani a ɗauko wannan a yi ga kunu ga ƙosai wata sai ta ce wai sauran waken ita bari ta yi alale alale ma yana amfanin alale ce wani alale bayan ga ƙosai ba duk irin su ɗaya ba ka ci sai me za ka ci alale kuma sai ka ci alale to duk wannan abin sai bata masa lokaci su gaji tibis da haka in dare sai ganta ta kwanta kamar tsumma a ta iya motsi komi a ta iya komi a yi a takaita wannan kayan ciye-ciyen a takaita su ta yadda ba sai an yi da yawa ba kuma mutum yana so gobe wata fa ka abun fa da yawa wata ta ce sai ta yi wannan furustar lemu kuma sai an je an matse shi shi ma an juya ruwan shi a cikin abun nan din wannan wane wata ta ce a'a kankana ce to a nike ta wane ne a nike shi ai wannan ai wannan ai wannan ga kunun tsamiya wani ya ce shi dole sai ya ci kunun ya sha kunun tsamiya kuma sai ya ci tuwo to an sha kunu ya ce shi ya sha kunu to zuwa zai bari ya dawo sallah kuma ya dawo ya dirki tuwo da asuba kuma ya ƙara ta sai ya ci tuwo kuma shi ba zai ci tsoho ba sai an yi mai sabo da asuba kai wannan maziwa wani ma ya ce sai ya ci sakwara to dakan sakwara kaɗai a dafa ta a daka minti sai an ci minti talatin karanci na? to ya mafi eh? a wai kai mai jakwala ba ina wannan salaka ina suka ga wani inji ɗirik taɓariyar su ce injinsu daka shi suke ce wai akwai injin daka sakwara yanzu ina wani kowa mutane ne yanzu ma ba sai ka tashi daka sakwara ba ba wuta ko ba ka bane to yanzu kwana mutane nauke ke kwana in ka zo ka tanda ta farkon dare ƙarshen dare babu ko ta ina ka juya in ka ce janareto ba mai balle ka zuba ma janareton to yaya ban ji ba sai ka mi sakwaran to kuma kai dole sai ka ci doya kai mayan doya ne kai tsaki kake ce ai biski ne naka kai masu an yi biski da su ba amma da yamma fa mai lijayi sai mai biski to azumi watan tarbiya ne so ake ka ji yunwa dama so ake ka gane na to zai su da kawo kayan ko to shi yasa ai dama yanzu kaga maza ake wa magana ba daidai bane shine ake so a karantar da mata ba dole bane sai sun haka su kuma mazan su daina matsa ma matan to sai an yi haka ai mun yi karatun ranar nan da mata sai suka ce a gaya ma mazan nace ku ce su zo ba gaya musu ba daidai bane ka matsa ka ce kai dole sai ka ci kaza dan azumi dole dan azumi ka tara kayan abinci ka ce kowane sai ka ci a zo a ma kalan abincin kala kala wajen kala biyar kuma duka in ka zo ciki baka cin ɗaya bisa biyar ɗin abincin ka tsokali wannan ka bari ka tsokali wannan ka bari ka tsokali wannan ka bari gaba ɗaya ka ce a kwashi to mai amfanin abinsu in haka ce so yau in ka ci wannan gobe sai ka ce za ka ci wani kalar shikenan ni ina maganin akwai wahalar da rai mutum ya kwallafa ma ran wai shi dole yau wai a gidan shi shi sai ya ci kaza sai an mai kaza ya ta ci wahalar da rai bane abinda ka samu kawai ka abin nan ba ka samu ka sha kunu kuma shi kunun nan wani ga olsa sai ce kuma sai ya sha kunun tsamiya ya je ya sha duk ka wuni ba komai cikin ka daga nan kai da ai sallah da kai kuma shikenan na tambaye su mai ko suka ce a ai abin da ya sa shan kunun wai shi ke sa hanji ya saki saboda ji daɗin ɗiba kaya sauran kaya na wani wuni ciki a dame to in ka sha kunu sai hanjinka sai ya buɗe da haka in ka fara zubawa sai kai ta zubawa kawai abin nan ba a daina sa abin nan ba ka gani yanzu mu watakila har da rashin gaba ma watakila da ba mu yi ba ko rashin sanin abin ne a wajen goman ƙarshe nan ya kamata a ƙara rage ma ma mata aikace-aikacen to wata daga goman ƙarshen nan sun fara yawo kenan a kasuwa ita da yara ta nemo wannan ta nemo wannan ta nemo wannan duk abin da za a cikin goman ƙarshen na ita ta gaji ta kwanta da daddare sai bacci su kotan, idan aka zo ma sallar ta zo jajibiri sai su zo su ce mi muke da bukata a gidan nan za mu sai abun sha za mu sai fanke za mu sai wannan mai hushin za mu sai guda kaza mutane nawa za mu yi shike nan sai a lissafa guda kaza sai su tafi su je su bada a inda ake yi su biya kuɗi ranar sallah in ya taso daga idi kawai sai ya biyo ta wurin ya an so kawai ya kawo ya ajiye a gida ita ba ta sha wahala ba shi bai sha wahala ba daidai wannan kuɗin ya biya an yi abin a can wani wuri ya je ya ɗauko kaji guda nawa mutane nawa za mu yi kaji baƙi muna saba daidai gwargwadon halin shi wani ya sai guda biyar wani ya sai goma a yayyanka su can a gasa a komi da komi rana abin nan duk an yi packaging ɗinsu sai dai su ɗebo tana zuwa kawai idan ta ɗauko plate kawai ta ba ta ba kowa kaga ta samu dama ta yi ibada mu ko tun daga gobe sallah jibi a ba malam an dinga aiki kenan wurin kaji wurin wane ne ta kwana wata ta ce sai sai ta yi tuwo da miyan taushe sai ta yi shinkafa da miyan dage-dage sai ta yi yanka gan ta yi wuni aiki ta kwana duk yan gidan ta ba su aiki wata da ce sai ta yi masa sai ta yi tuwo masa ba wuya ba ja ta sa ta cikin wannan abun ana daukowa ta sa ta kafin a tara wadda za ta ishi duk wani ga cincin yawwa kara mana ga cincin kafin sallah kwana biyu a fara cincin ga zobo ga wane ne ga a rage masu aka ce ku mazan kuke sawa ku ce sai an yi maku wannan to ku tsagaita masu ita ma in ce ita ce kuma ka ce ba za ka sau ba ba za a yi ba kaza ya ishe mu in an yi kaza a kawo a ɗeban man in ma babu riƙe abinku na ce a can waje ba shi kenan ma ita ce za ta kai gidansu a yi inda sallah ne dole za ta kai abincin sallah gida abincin sallah kuwa so take ta burge in waccan za ta kawo waccan za ta kawo to dun nata ya fi na kowa ba lada to ba riyate ba so na haka za a yi ta yi wata ne fil asabaki wasu hun a zoma ana bambanci ka gansu akan farantai da farantai da cike da komi kayan zuba abinci fa inna allaha la yuhibbul musrifin Allah baya san masu banna masu wuce wuri wa Allah kan shagila bi idadil atayima kada mace ta shagaltu wajen shishirya abinci anil ibada akan ibada sai ta kawo abinci sai ta kawo wata ko dabinan da aka ce ta ci lokacin shan ruwa ba ta ci sai ta je ta shirya abinci tana kawo mutane sannan an ce mata to ke baki ta mata ce a ita so take sai ta gama ta kimtsa ta yi wanka ta yi sallar magariba in za ta yi sallar magariba in ba ka wata ce za ta gama ne sai ta zo ita ma ta yi wanka sai ta barar rage sai ta ta ba daga nan sai bacci kada a yawaita tsawaitawa fatashar iru halawatar ibada ta faru gilaha in an zo sai sa irin wannan sai ba ta dama ta gano daɗin ibada sai ta ba da lokaci zuwa gare ta ma ci sabil ajari fin shiga bi ƙiyamin laili tare da samun fatan samun lada wajen shagaltuwa da kiyamun lele da za ta yi saboda ka za ta yin aiki wa qira'atul qur'an za ta samu dama ta karanta qur'ani wa kadhalika fi tafsir sa'imin haka na kwadaitar da su wajen ciyar da wasu masu azumi su ma fi baitiha wa tastashiru ajra sannan ta rika ji aladan cewa man fattara sa'iman falahu mithlu ajrihi wanda biya ciyar da mai azumi to yana da kwatankwacin ladan mai azumin wa kadhalika la tastansh ko la tansharil bis fil aswaqi kada ta shagaltu wajen ciniki a kasuwa ta je ta ta bata lokaci taje je ta ce a saida tana haba da Allah ka rage man mana wai har ta rika cewa haba mutume na mutumin ki a kasuwa haba da Allah mala sai ta karere murya tana lallasan mutum wai saboda ya mata rage a kasuwa kada ta shagaltu wajen wannan in ya kama sai kin je inda zaki sau abu da kin je nawa ne kaza dauki ki ba su kudi ki taho ki gida shi yasa ma gara mutum ya rika zuwa kan inda ake sa rika kudi ba ma maganan cin kowane da kudin shi kowane da kudin shi dauko kawai ka zo inda zaka kawo ka biya ka fito ka je ka ce su rage ma ne kowa na saye a haka ka je an ce wannan naira 500 wannan naira 600 wannan 100 kaza sun gama za su saurare ka kawai ɗebo ka ɗauko kwando ka ɗebo ka zo kawai ka biya ka tafi kana so in ba ka so kuma ka fita ka ba masu kayan su dai ba manajan za ka gani ka ce ka yi ma ragi ba to ina za ka gan shi kuma ya fi sauƙi wannan in ma mata za ta je wani wuri gara wannan amma ta inda za a je ta ciniki nawa ne yana cewa ta kaza ya ɗauko wasu kuɗi ba hankali ma ya faɗi ya ce kaza ta ce a'a haba mutume na kuɗin ka fa ke saye kowace shekara haba mutume na mutumin ki ka wa kazalika shine wannan fil aswaqi wa a ajal al awqati ajal al ko kuma da rena ko wulakanta mafi girman lokuta wa asmanil mawasim fil aswaqi talalata wato lokacin da yafi kowanne daraja ya fi tsada a rika wulakanta shi a kasuwa ma annaha bi imkaniha a kaseer min hadhihi al ya qabla dukhul ash-shahr bayan kuma mace za ta iya duk waɗannan ma bukatun kafin watan ya shiga kamata ya kafin ma azumin ya shiga abinda mace take bukata duk ta sassaye shi ta aje saboda a ramadan ya zama kawai ta dukufa wajen bauta Allah kawai ya fito ko to nan za mu tsaya mun dare ma da yawa a tsaya nan sai gobe insha Allah sai mu karasa in qaddara Allahu lana al na'am سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم يا ربي يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أغننا بالعلم وزينا بالعلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اختم لنا بخير اللهم آسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة إلهنا ومولانا إله كل شيء لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأزواجه وذرياته وأصحابه وسلم تسليما كثيرا سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين